yaqifu alqalamu ajidan anil bayan alqalami a gajiye yake bai isa yi maka bayanin hakikanin gaskiyar wato abun ba saboda yawansa a nahanu fi alamin khayal zaka ji a ranka wai muna wata duniya ne duniyar wato a raya wani abu kamar wato mafarki ne shine wani abu da zaka ji haka ne ba haka bane am alamin haqiqa ko ko muna duniya ce ta haƙiƙa wannan abin da ya faru haka ne ikra karanta ya kai mai karatu kala aslam aslam ya ce wannan aslam mai yi wa umar hidima ne yaron umar ne kharajtu lailatan ma umar wata rana mun fita cikin dare tare da umar wa huwa amirul mu'minina shine amirul Muminina a wannan lokacin ila zahiril madina cikin garin madina falaha lana baitu sha'arin fa qasadnahu muna zagayawa fa ku riga lura da maganganun sai ku ji ana cewa laila laila cikin dare cikin dare cikin dare mu yanzu wasu ma ba za su kwana da kai ba garin da kuke ma ba za ku kwana tare ba sai dai tafi wani guri shi ko umar daren yake yanka kowa ma yana bacci ta zagayawa dan da daddare ne zaka gane guri mai kyau mara kyau gurin da yake bukatar taimako da wanda yake kaza yace fala halana baitu sha'arin sai ga wani gidan gashi ya bayyana gare mu shine fala alana sai kwatsam sai muka ga wani gida na gashi fa gida ba amma duk da gashi aka yi mana dangar karan an ɗebo gashin dabbobi an lullube an lullube an lullube rufin ɗakin an sassaka gashi gashi yin shi ake da shi suna da dabbobi ne masu gashi da yawa da aka sai suke yankan gashin suke amfani da shi faqasadnahu sai muka nufaci gidan nan fa idza fihi imra'atun tamkhud wa tabki sai ga wata mata tana naƙuda tana kuka shine tamkhud shine fa ajaa al makhadu ila jiz'in nakhla al makhadu naquda sai gashi mun tarar da wata mace tana naƙuda tana kuka fasalaha umar an haliha umar ya tambaye ta yaya halinki yaya jiki faqalat ana imra'atun ghariba ni mace ce ba kuwa walaisa indi shay'un ba da komai ga ciki ga naƙuda ga rashin lafiya ga bakunta kuma ba da komai ba da kowa fa baka umar sai umar ya faɗi ya fashe da kuka wa'ada yuharwilu ila baitihi take ya juya ya koma yana sauri shine yuharwilu yana gaggawa ya tafi gida فقال limra'atihi ummu kulthum bintu ali bin abi طالب kaji ko sai ya matarsa mai suna ummi kulthum yar gidan aliyu bin abi talib subhanallah ashe umar yana da mata yar gidan aliyu ashe akwai zaman lafiya tsakanin umar da aliyu ashe umar ba kafiri bane kamar yadda shi'a suke cewa umar kafiri ne tunda ina jin saboda jarantar aliyu bin abi talib bai kamata ya ba da yarsa ga kafiri ba kai tanku shi'a masu la'antar umar kun yi hasara duk wanda ya bi wannan hanyar wallahi bai bi hanya ta daidai ba yayi hasara kuma uwarsa bata ci sa'ar haihuwa ba ya tafi gurin matarsa ummu kulthum yar gidan ali bin abi talib hal laki fi ajrin sakahu allah ilayki hal laki fi ajrin sakahu allah ilayki yaya kina so ki samu wani lada da Allah ya koro miki shi ga lada fa ummu kulthum ta ciki aikin alheri wa akhbara hal khabara sai ya bata labari kin ji kin ji kin ji fa qalat na'am tace yi eh, kwarai kuwa zan yi aikin lada fa hamala ala zahrihi daqiqan wa shuhuma sai Umar ya ɗebi gari da kitse ko ka ce kaki ne ko kuma kitse ko mai suna yawan cin kitse a lokacin da shi suke amfani shine man su shine manjansu ya ɗiba daga baitul mal ya goya a gadon bayansa kar ku manta na gaya muku umar fa duk abin da ya tashi ɗauka shi da kansa yake ɗauka dan da ya rasu aka zo masa wanka a gadon bayansa sai aka ga wani katon tabo baki haka sai ake cewa wannan taban na ɗaukan kayan abinci ne da yake bin gidan talaka na rawa musu la ilaha illallah وحملت أم كلثوم ما ما يصلح للولادة وجاء sai ita ma matarsa Ummu Kulthum ta ɗauki abinda ake amfani da shi wajen gyara haihuwa yanzu mokara dan abin da za a goge jini dan abinda za a yi kaza waja'a sai ga su sun zo gidan Fa fadakhalat ummu kulthum ala almar'a sai matar Umar Ummu Kulthum sai ta shiga kan wannan mata wajalasa Umar ma'a zaujiha sai ga Umar ya zauna tare da mijinta shi kuma mijin wannan matar talaka da bata da kowa din Umar ya zauna tare da mijinta a gefe wa huwa la ya'rifuhu amma shi mijin bai san cewa amirul mu'minin ne yake zaune tare da shi ba ya tahaddathu Umar ya dauke masa kewa yana dan yi masa magana kuma wani abu na Umar fa in zaka zauna da shi sauna bai ce ma shi waye bane ba saboda babu hoton su, babu a sasu a talabishin ba a manna su ba a cewa sai kayi ba a waye wasu ba su ma san da su basu san su ba ba su zuwa su je suna zama shekara da shekaru a kofar gidansa zama mutum ya shekara uku yana zuwa kofar gidan ciyawa na lokal government kone amma a duk da haka subhanallah bai samu wadata ba suna nan suna zaune suna hira wa a mar'atu gulama sai ga wannan matar ta haifi yaro namiji faqalat ummu kulthum ga muhallu shahid sai matar sa ummu kulthum sai ta ce ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin bashir sahibaka bi gulam albishirinka yi bishara wa mutuminka da kuke zaune da shi mijin wannan mata ka ce da shi matarsa ta haifi ɗa shi ne karin magana nan da muka faɗa bashir sahibaka bi gulam falamma sami ar-rajulu Kaulaha yayin da wannan miji ya ji maganar ummu kulthum ista'azama zalika sai ya girmama abu yace kai wa akhadha ya'tadiru ila umar sai yazo yana ta ba wa umar hanzari wallahi an shi abin nan ne halin rayuwar ne abin nan sai dai hakuri kaza kaza yana ganin kamar watakila za a ga bai taimaka wa matar ba ko wani abu ya ta yi wa umar uzuri dai faƙala umar la ba a sa'alaik ya ce ba komai ba komai sun ma'ausalahun binafakatin sannan sai umar ya basu su abinci shine ausalahun ya isar musu da abinci wa ma yuslihuhum da abin da zai taimaka musu ya gyara musu rayuwa wansaraf ya juya ya kama hanya ya yi tafiyarsa bai musu bayanin shi waye ba haka ake son shugabanci to ga wata karin magana ahmilhu ala zahari zan dauke shi a gadon bayana ka bar min ni zan dauka a gadon bayana shine kawai karin maganar me ya faru qala aslam yaron umar aslam sai ce kharajtu laylatan ma umar ila harrati waqib a cikin wani dare mun fita tare da umar zuwa wata unguwa mai suna harrati waqib sunan guri ne hatta idza kunna bi sirar shi wuri ne sai da muka zo wannan guri sirar idza binarin sai ga wata wuta idza fujaiya sai kwatsam sai ga wuta muka ga wuta an kura wuta faqala ya aslam sai umar ya ce ya aslam ha huna rakiba qad qasara bihim al-layl intalik bina ilaihim ah ha huna rakbun ne ha huna rakbun waɗannan matafiya ne kad kasara bihimul layl dare ne yayi musu suka zauna a nan suka kura wuta in talik bina ilaihim tashi mu ta wurin waɗannan matafiyan fatainahum sai muka je wurin su fa idza ra'atun ma'aha sibiyani laha sai ashe ga wata mace kwatsam tana tare da wasu 'yan yaranta ashe ba wasu taron mutane bane ba ashe wata mace ce da 'ya'yanta wa kidirin mansubatin alannar da tukunya an kafa ta akan wuta kidir tukunya mansuba an kafa ta alannari akan wuta wasu biyanu ha ya tazagawar sai ga 'ya'yanta ya tazagawar suna kukan yunwa shine ya tazagawar kukan yunwa faƙala umar sai umar ya ce assalamu alaikum ya ashabar dau assalamu alaikum ya waɗannan mutane da kuka hula wuta tsammaninsa wasu mutane ne qalat wa alaika assalam sai wannan mata sai ta ce wa alaika assalam qala udnu sai umar ya ce da ita ku matso ku zo nan qalat sai ita ta ce udunu auda kai ka matso in ba za ka matso ba ka bari kai tafiyarka kun gane kuwa ya ce ku matso ku zo nan sai ita matar ta ce masa sai dai kai ka zo in ba za ka zo ba ka bari kai tafiyar ka kawai fadana sai umar din yayi hakuri ya matso faƙala sai ce ma baliku me ya same ku me kuke a nan cikin dare ga sanyi ga wuta kun fura ga tukunya akan wuta qalat qasara bin al-layl wal bard dare ne ya tsare mu da sanyi ga sanyi ga dare ba mu da inda za mu sauka kala fa ma balu haula isbiya yatazagaw yaya naga waɗancan yaran suna koke-koke me ya faru kalar min al-ju' tashin yunwa ne mai su ba abinci faƙala wa ayu shay'in ala nar sai ce ah, to me yake kan wuta kin ce ba abinci ba ga wani ba kan wuta ba qalat ma'un u'alliluhum bihi hatta yanamu tace ruwa ne na ɗora shi akan tukunyar babu abin da za a zuba a cikin ruwan u'alliluhum bihi ina rarrashin su da shi ina ɗan yaudarar su da shi har sai in bacci ya ɗauke su subhanallah yara ne suke mata kuka yunwa yunwa yunwa baba babu abinci sai ta ɗauki tukunya sai ta ɗora akan wuta ta ce ku haƙuri ga abinci nan ana dafawa ku kwanta ku kwanta ku kwanta ku kwanta ta ce wallahi shi nake musu ina rarrashin su ina rarrashin su har bacci ya ɗauke su su kwanta su yi bacci in sauke tukunya dan ba komai a ciki Allahu bainana wa baina Umar wallahi mu kam tsakaninmu da Umar sai Allah kawai malam ba san Umar din bane a gaban ta Ta san cewa Umar shine shugaban kasa sai take cewa mu kam mu da Umar sai dai Allah kawai malam ka ji shugabanci ko ka ji hadarin shugabanci ko ka duba kokari irin da Umar ka duba yawon da yake yana taimako amma ka duba abin da matan nan ta faɗa saboda malam duk kokarin ka ba za ka iya biyan bukatar wani ba yanzu wannan matar in ta yi maka mummunan addu'a yaya ka gani ai shi yasa yanzu shugabannin suke shugabanta mutane wallahi mugan addu'a na talakawa yake ɗebe musu albarka mutum za ga ya shekara nawa yana shugabanci yana satan kuɗin mutane amma yana sauka wallahi za ga ya talauci an tara motoci an tara jifa-jifai an tara gidaje a hankali za ga ana sai da gidajen ana sai da motocin wallahi malam wata sai ga mutum yana tafiya a titi yana tsara dan acaba ya tsaye dan acaba ma ya ki tsayawa da kuma da jiniya ake bansa a baya saboda an ci kudin haram kudin a billah yanzu za ka iya kwatanta mutane da suke kuka saboda rashi malam mutanen asibiti kawai a bar maka majiyyata na asibiti kawai kukanka da za su kai gurin Allah za ka yi labari yau da ƙasar tana cikin talauci ne babu to shi kenan amma akwai kuɗi babu kuɗin da gwamnati za ta wadatar da magani a asibiti babu kuɗin da gwamnati za ta gina asibitoci ka je asibitin Marsala ka ga yadda ake cinkoso je ka asibitin Nasarawa ka ga yadda ake cinkoto je ka Aminu Kano sai ka isa ma wai yanzu gado na asibiti sai ka bada cin hanci a baka gado ga fili a banzan bazara a iska a gina asibiti mana me yasa ba za a yi wadatattun asibitoci ba irin asibitin Marsala dinnan ayi kamar guda goma a garin Kano ina za ka zaga fir kana da asibiti a kawo likitoci da na gwamnati da na kuɗi da gwamnati yau haya wasu ta ɗauko su ba za a iya bane babu kuɗin da za a yi wannan kusan me yasa ba za su gyara ba saboda babu wani shugaban da zaka ga iyalinsa ko matarsa ba da lafiya yana layi a asibitin murtala babu babu wani mai kuɗin da ya isa ya kai yana da kuɗi ga ya je asibitin murtala ko na nasarawa a sai dai mutum ya tafi private idan abin ya gagara sai fita waje hatta kai ga magon da ka fita wajen ma shi maka saukin kashe kuɗi ma ga kashe kuɗin nan ɗin ga kuma rashin biyan bukata duk wanda ba shi da lafiya cikinsu sai dai a fadda shi waje asibiti kawai a barka a yi maka lissafin asibitoci talakawa da suke kwanci suke mutuwa da yunwa suke mutuwa ba magani suke mutuwa ba a yi musu aiki ba sai ga mutum ya je cikinsa ya kumbura cuta ce ta tabbata so ake a cire ta sai a yi ta bayan sati biyu bayan sati uku in an zo wannan yana da dan dama dama a yi masa aiki yau yau aka shi da yana da hanya a yi masa aiki ya fice tafiyarsa kai ku kana nan kwance kwana ashirin ba a ma duba ka ba ka duba rashin wuta a garin nan in ka sauka a garin nan kai tafiya ka zo garin nan yadda ka san kabari ba wuta a Kano ba wuta wasu wurare ne kawai babu wuta kwata-kwata babu babu kuɗin da za a gyara wutar lantarkin Kano ne gwamnatin Kano ba za ta iya yin wutar lantarki na Kano ba babu wannan kuɗin ina biliyoyin da ake bayarwa na grant ina kuɗin malam idan gwamnati tana son aiki za ta yi idan ku tana son sata to za ta yi sata ku duba inda suke kashe kuɗi in sun so yin aikin ku duba tituna ba titin nan na sabon gari dan Allah da aka yi ka duba yadda aka gyara gurin nan kai ka ce Saudiya ne kuɗi duk inda suka ga dama kuma za su gyara ba abin da zai hana su ta ma matsalar ce shine akwai tsoron Allah da tausayin da za a yi babu babu shi ya mamman local government kan daman sun musamman na birni ba su da matsala kuɗi kawai suke ɗiba saboda yaushe ma za ka gane ka ce wannan hakkin local government ne ta yi muku wannan hakkin state government ne kuɗin kawai suke ci sai da ciki kawai su raba ku ci ku ci kuci kuci ku ci akwai kiyama kuma akwai hisabi wallahi a ga mutum yana tafiya yana batu a hanya wallahi malam kai ka ce mahaukacin lafiyarsa gala kuma tsabar wahalar rayuwa ne yana tafiya yana daga hannu yana kaza kaza kaza saboda akwai matsala kaga direba yana tafiya ba rediyo yake ba komai ba yana ta lissafi yana sa hannu yana haka ba ka gani kaga dan a ba akan babur yana tafiya yana yana abun nan a rude yake in aikin albashi ne aikin naka baya isan ka kudin albashi kafin ba a zo ka gama cinye su da bashi wannan wuce irin kasantacciyar rayuwa ne da wahala da mutane suke yi wane ne albashin sai yake isansa waye ne shi ya daga hannunsa waye kudin albashin sai yake isansa dole sai ka kara da wani abu a gefe kwana talatin za ka yi kana mutane aiki amma ba za a baka abin da zai wadatar da kai ba wani kawai zai zo ya zama kansila ko ya zama ciyaman dare daya takardar ma wata iya ta ƙarya aka aka rubuta aka bashi a zo ana shi miliyoyin kuɗi yana rayuwa da su kawai isa da bambanci shugabanci na musulunci da kuma shugabanci na demokradiyyanci da kafirci akwai bambanci wallahi akwai bambanci kuma wallahi babu hakkin malamai ne da suke tattare da waɗannan mutane su rinka gaya musu gaskiya hakkin su ne wallahi tunda an ja ka a jiki ana ganin kai na kusa da su ne suna ganin cewa za ka taimaka musu sai ka gaya musu gaskiya amma ya zauna kawai sai dai yana lissafin abin da zai samu shi ya kamata in kaza don a bani kaza ya kamata in kaza sai a bani kaza to shikenan sun baka sun biya ma bukatar ka kai an baka miliyan biyu an baka miliyan goma an baka miliyan kaza an cutar da mutane miliyan hamsin me ribar ka kai an baka amma an cuci talakawanka kuma cikinsu za ka dawo ka zo ka ce musu me ka gansu da wace fuska ta ce Allahu bainana wa baina Umar wallahi mu da Umar kam Allah ne kawai tsakaninmu da shi kawai malam ashe bata san Umar din bane fa baka Umar malam Umar ba sai fashe da kuka ba wa raja'a yuharwilu ila dari daqiq haba take ya juya yana sauri yana gaggawa ya tafi gidan da yake ajiye gari fa akhraja idlan min daqiq ya fidda taiki shine idlan taiki wato irin mangala ka ce kamar mangala na jaki in ce idil wato mangalar jaki da za a sa ta bangaren dama da ta bangaren hagu din nan in an yi wa jaki lodi ba akwai kaya ta dama ta bangaren abu nan ba to kowanne ɗaya shine idil taiki kenan ko min daqiq wa jarabi shaham da butoci na mai jarab butoci da gorori na mai wa qala ya aslam sai umar ya ce ya kai yaro aslam ihmilhu ala zahari dora mun a gadon bayana ba wai fa ya aslam ihmilhu anta ba fa ba wai ya aslam dauki ba a'a dora mun a bayana ya aslam fa qultu sai aslam ya ce ana ahamiluhu anka bari ya amirul mu'minina ni zan daukan maka ni ne zan maka dakon fa qala a anta tahmilu wizri yawm al-qiyamah umar ya ce da aslam kai za ka ɗauka mun zunubi na ne ran tashin alkiyama ka nuna mun kawai kamar fa yanzu gwamna ya zo ana tafiya a zo an kawo wani abu za a ɗauka za a kai ya zo ya ce a ɗora mai a gadon bayansa masu yasko ce ya excellency bari mu rike sai ce a ku bari zan ɗauka ku za ku ɗauka mun zunubi na tashi alkiyama mutanen da biro ba sa rikewa biro wallahi a gabana wani shugaba ya zo biro fa da zai sainin ba ya sa hannunsa aljihu ya dauko bai dauko ba sai yana kuma da biran fa aljihunsa ba saboda tsabar girman kai aka miko biran da takarda aka aka durkusa aka bashi yana sawa kuma sai sai aje biran haka ya mika. biro biro ba zai rike biro ba za ku yi ku gama duk wallahi mutum zai iya gama ya dawo daurin aure ma sai mun ga dama mu gayyace ka dan baka da amfani da zuwanka da rashin zuwanka bai da wani amfani shi yasa mutum ya tsaya ya ji wa'azi ya yi aiki shi ya fi masa alkhairi ba za ku iya yi ɗari bisa ɗari ba amma ka yi iya abin da za ka iya yi fa in lam yakun ibnun fa miza yace ba nan dauka da kaina kai za ka dauka mun abin dina ran tashi alkiyama fa hamalahu ala zahri malam umar sai aka dora masa wannan a gadan bayansa wan talaqa ila almar'a suka kama hanya sai gurin wannan mata fa alqa ala zahrihi ya goya wannan abu a gadan baya yana tafiya riki riki yana dauke da kaya umar amirul mu'minina wa akhraja min ad-daqiq qidr ya ɗebi wannan gari ya zuba a cikin wannan tukunya wa alka alaihi min ash-shaham ya ɗebo wannan mai ya hada da wannan gari shi zai tuka musu abincin kenan a wannan daren wa ja'ala yanfuku tahta al-qidr yazo yana fura wutan wannan tukunya yanfuku fa nufika fi sur nafaka yanfuku yana fura wutar shi ya sunkuya da kansa yana kura wutar wannan tukunya wa dukhalu yatakhallalu lihiyatahu sa'atan hayaki yana ta shiga gemun Umar ya sunkuya ya sa goshinsa a ƙasa yana kura wannan wutar hayaki ya lullube gemun Umar lokaci mai tsawo sa'a ثم أنزلها على على النار عن النار ya yi ta hura wuta yana gaurayawa sai ya sauke wannan tukunya daga wuta bayan abinci ya dafu kenan wakala sai umar ya ce a bi saffa ku kawo min kwano fa ya biha sai aka kawo masa kwano fa garafaha sai ya kamfato shine garafa illa madi tarafa gurfatan biyadi thumma tarakaha bayna yaday sibyan ya ɗebo abincin a kwano sai ya sa a gaban yaran wa qala kulu ce yara ku ci fa akalu hatta shabi'u yara suka ci suka ci har sai da suka koshi wal mar'atu tad'u lahu matan nan sai addu'a take ba Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka wa hiya la ta'rifuhu amma bata san waye ba fa falam yazal indahum hatta nama sigar Umar ya zauna ya kiya bar wurin sai da ya tabbatar yara sun ci sun ƙoshi kuma sun kwanta sun yi bacci lafiya kalau sai ya bar wurin thumma awsalahum bi nafaqatin wa saraf sannan kuma yace ga tarin abinci a dauka a basu wan ya juya ya tafi thumma akbala alayya sannan kuma ya fuskance ni in ji aslam sai gashi umar ya juyo kaina fa ya aslam sai yace da ni ya aslam alju'u alladhi asharahum wa abkahum yunwa ce ta hana su bacci shine asharahum ta kai su cikin dare ba su yi bacci ba wa bil ashari hum yastaghfirun ma'ana ju'u yunwa ita ta sanya ba su yi bacci ba wa abkahum kuma yunwa ta sa suka yi kuka fa ahbabtu alla an sarifa sai naga cewa bai kamata in juya in tafi ba hatta ara ma ra'aitu hatta ara ma ra'aitu har sai na ga abin da na gani ma'ana in gani za su yi madanin kukan ko kuma baccin za su yi na kore yunwar kuma na kawo musu baccin umar bin khattab na'am ya al mu'minin fi litafi yace ce na'am haka ne ya amiral mu'minin wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu manzo Allah yayi gaskiya yayin da yake cewa khaba abdun wa khasira wani bawa ya ya yi hasara Lamya yaj'al Allah ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bawan da Allah bai sanya masa jin kai da tausayi na ɗan adam a cikin zuciyarsa ba hadisi ne Hassan hasan ingantacce idan muka ce za mu yi ta magana akan Umar akan halayensa da adalcinsa da ɗabi'unsa wallahi ba za mu gama ba ɗan uwana muna karanta wannan ne don saboda abubuwa kamar haka na farko kusan daraja sabon maza Allah kusan irin rayuwa da suka yi ku sani cewa ba daidai suke da sauran mutane ba na biyu ga shugabanni da suke jagorantar al'umma su ga yaya shugabancin musulunci yake shin mutum yanzu nan gaba zai zo yana ihu yana buge-buge yana sawa a kashe a yanka don ya hau kujera kamar yadda wani ya ce mu akan kujerar da wallahi za mu iya rasa mutum ransa ya kamata ka zo kai wannan sannan kuma shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da abokin kwatanci za ka iya kwatanta su da wani ɗan adam a wannan zamanin sannan kuma akwai waɗanda suke da falala sama da su to waɗannan su ne manufofin karanta waɗannan isoshin. wato umar yana da abin mamaki da yawa shi wannan mai littafin ma fa ya taƙaita ya wasu abubuwan kawai ɗan gutsurowa kaɗan kaɗan kaɗan yake wallahi idan kana karanta tarihin umar mujalladai aka yi akan umar kai kai ka ce wannan mutumin aljani ne yanzu ka duba wannan magana karanta mutum ya karanta aya ya faɗi yana kuka wai har aji ana gaishe shi saboda wata aya da ya karanta ya tuno Allah zai azaba muku yanzu za mu karanta Qur'anin mu sauke mu je mu yi saukar mu je mu dawo ba ko kwalla ba mu yi ba ai wannan ba su da abokanan kwatanci ku tsare darajar sabon manzan Allah ku tsare musu mutuncin su ku kiyaye darajar su sannan ko mu yi musu addu'a ta alkhairi Allah kuma ya gyara mana jagororin mu ya sa su rinka jin irin waɗannan maganganu waɗanda suke tattare su malamai Allah sa su karantar da su su rinka nuna musu ba wani malamin da yake da sunan malami bai san wani abu wallahi sun sani sun sani yanzu irin gayyatan ka da za a yi kaga wata rana ai ya kamata a ce sai ka sai ka tashi ka ce to kana da yar kalma sai ka tashi ka ce kana da yar kalma kamar yadda malami da daura ya a gombe wata rana gwamnan gombe ya gayyace shi ruwa ya ce ba shi ba ya gayyace shi ya ce ba shi ba ya gayyace shi sai ya ce to ya zo ana zuwa an je ana shan ruwa malamai an haɗu masu cin kaza ana ci masu shan five alive ana yi masu can wani abin da ba su taɓa gani ba duk ana yi ana ta ci kudin talakawa wani ya ta rigarsa a gama ce na da magana eh? yana da magana kamar za a hana shi ce a ba shi dama mana ce ba kai ka kira ni baka ce yanzu ya excellency ce to bismillah yace a zamfara an yi shari'a a Kano an yi shari'a Bauchi suna kokarin yi kaza kaza suna kokarin yi amma Gombe har yanzu ba mu ji labari ba kai kuma musulmi ne ga yan majalisar ka ga waye waye ɗinka musulmi ne don Allah muna fatan muna neman alfarma ko yaya ai kokari a ɗabbaka shari'a a nan gombe lokacin ana rikicin shari'a nan wala ba sai gwamna ya hasala ba kai saboda shi damar tsoron su suke ji ba wanda ya isa ya gaya masa magana ya za ka mana wannan magana a nan gurin ya kai ka rike ka tsaya amalantar ka karka je ka shiga harkar mulki sai wala amin daura ya ce a'a ai malamai su ne jagororin masu mulki malamai su ne masu nunawa malam ba sai gwamna ya tashi ba ai sai amina da wani tashi cire babban riga eh? wai ya tashi malam zai kai mai hannu ya ce kana zuwa sai na doke ka wallahi ba ku san labarin ba abin da ya faru kenan wallahi sai raba su aka yi sai raba su aka yi ba ji gaskiya kenan sai ya raba su aka yi ya ce dan na gaya maka gaskiya ka daure ni har igiya ta saura ka hana ni zuwa gombe ni za ka yi wa haka Ka za ka saboda malaman ba sa gaya ba sa iya gaya mai kuma ya shahara da kashe mutane da turawa yan kalare yan sara suka su sare mutum yace dan na gaya ma gaskiya bismillah ka gani wallahi jallara ma su aka yi aka zo ana bada hakuri aka zo ai daga ba sai aka yi ta turowa yan aiki wannan kwamishina ya zo ya gaishe shi wannan ce da Allah ya haƙuri abin da ya faru nan kar a faɗa a gurin wa'azi kar a yi kaza kaza ce ba wani abu daman annabi ya ce kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ka faɗi kalma guda ɗaya jihadi ne a gurin sarki azzalimi daga nan sai ya zama to kawai dole ya ɗaga masa kafa kuma dole ya kyale shi to ya gani abin da muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wannan muke yi na kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum